maharan boko haram suna ci gaba da kai manyan hare su a jihar arewa mai nisa a halin yanzu dai sun kwashe mutane goma sha hudu a garin kwalfata kusa da kan iyakan kasar kamaru da kasar tarayyar najeriya wanda har yanzu dai babu amo babu labarin su na tambayi wani mazaunin sashin na jihar arewa mai nisan kuma manazarci ne akan irin halin da bangaren nasu yake ciki alhaji yaya barista ko yaya wannan al'amari suka ji da shi To a halin yanzu dai ka abun da yake faruwa a ainihin yankin Kolfata a nan arewa mai nisa na ƙasar Cameroon. Wato kasan a cikin kwanakin nan ainihin 'yan Boko Haram sun kawo 'yan ta'addan Boko Haram sun kawo hari a garin Kolfata sun ɗauki aƙalla mutane goma sha hudu maza da mata. a halin yanzu dai ainihin wa'annan mutanen ba a san inda suke ba kuma ba a ga inda ma aka yi da su ba kusan za a ce boko haram sun yi batan dabo da su kasan gaskiya a yan kwanakin nan an samu matsala ta fannin tsaro a yankin Kolfata saboda jami'an tsaro sun yi karanci sosai. Kuma bayan haka an samu sakaci a bangaren jami'an tsaro saboda in ba ta manta ba mamma garba Boko Haram din nan kwanan nan sun dan mai yunkurowa sabida sun ga ainihin sojoji jami'an tsaro sun dan rage kai masu manyan farmaki tun daga bangaren Najeriya zuwa nan bangaren Kamaru. Kasan in ba ka wanda ba in a nan ainihin bangaren arewacin nan kasuwan akwai ruwan sel akwai ruwa yanzu wato ruwa wanda yake bumbula ta karkashin kasa wato ruwan sel wanda aka buɗa ta na laddon nan ruwa ya kuraro ta wannan bangare ruwa ya tuttoshi duk wasu hanyoyin da suke shiga dazuka ya kawo ma sojoji tsaiko na wajen kai ma ainihin eh, yan ta'addan boko haram farmaki ta ƙasa kenan su kuma su eh, yan boko haram suna da jiragen ruwa kwale-kwale suna da kwale-kwalen da suke tsallakawa da su suke kaiwa hare-haren su har su ga sun samu nasara a kai a yanda za a yi gaskiya a kawo ci gaba a kawo ƙarshen wannan ta'addanci na yan tsageren boko haram a gaskiya sojojin mu sun canza tako sun canza tsarin yaƙi wato kasan an ce yaƙi ɗan zamba ne to gaskiya ya kamata a ce sojoji su canza tsarin yaƙi su canza salon yaƙin su da yake tafiya a halin yanzu saboda gaskiya akwai sakaci sosai yanzu sojoji sun yi sanyi sanadiyan suna ga kamar sun ci galaba a kan yan boko haram su kuma yan boko haram kullum sai ƙara yin sari kanoke suke yi na bukaci jin ta bakin jami'an tsaron ƙasar kamaru amma abin ya faskara muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru